Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. direbobin mayan motoci na ningimi na yajin aiki a ciyar mai magana da yawunsu suna cin karo da matsalolin fitar da kifi zuwa najeriya za ku je kukansu a cikin labarin namu matsalar samar da ruwan sha masu tsafta a garin arleta har yanzu akwai ta dalilin haka prepen ya gana da shugabannin kamfanin ruwa a cikin labarin na za ku ji karin bayani a cikin kushirmu na musamman kuma za mu kawo muku tattauna tare da dan jarida wasim nasir kan matsalar tsaro a yankin sahel madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya jagoranci a safiyar na a Doso da bikin kaddamar karɓar hanyar Doso Bela da aka kammala ayyukan wannan hanya mai tsawon kilomita 83 ta samu zubin kuɗin Millennium Challenge Corporation MCC zuwa zuwa sefa miliyar 77 za mu dawo muku da ƙarin bayani a cikin labarun namu na gaba. Firifan Arlette ya gana a ranar jiya da shugabannin kamfanin ruwa domin neman mafita samar da ruwan sha masu tsabta a birnin. Menene ya janyo wannan matsala kuma waɗanna matakai ne za a ɗauka ba wannan haɗuwa Malam Nura Malam Sani Firifan jihar Arlette a cikin rahoton Mutari Abdullahi. a lokacin zafi bukatar ruwa ta yi yawa birnuka manya-manya duka suna samun irin wannan matsalar arlit ma tana daga cikin wannan manyan birane arlit mutanen ta kaɗe sun ishe ta ga 'yan gudun hijira da gare mu wanda sun yi dubu uku ko dubu hudu ma wanda suke zawa ga 'yan harkar zinariya su ma 'yan gidan daka wanda suke bukatar ruwan nan to sai yasa ruwan da muke da akwai ya mu kaɗan ruwan da ake huddawa ya ma al'umma arlit kaɗan a zamanin zahi da yawa cikin shi ne muke ciki kenan muna cewa mutane su ƙara yin hakuri yau mun kiran 'yan gidan ruwa su da kan zasu hudu musu program a riƙa delastage ba wannan unguwa wannan unguwan ta kwana guda wancan a bata in mata a kewa sun ce su huddo wannan program in kuma su radio ku bayyana ma mutane muna ba mutane hakuri su yi jimri kuma su yi ta ma ƙasa adda Allah ƙara buɗe sabon arziki da za a samu a gina abun ruwa isassu inda kowa zai wadata Leko wani ƙauye ne na makiyaya mai nisan kilomita 62 daga Ningimi mazauna ƙauyen suna fama da matsaloli a ciyar mai garin ƙauyen ƙalubale da dama ne kamar rashin ruwan sha abinci rashin makaranta da likita ardo hamza muhammadu mai garin ƙauyen leko ina kira ga hukumi da su taimaka a cikin rahoton abdullahi maina ndiyam ne min gala. Babbar matsalar mu anan shine rashin ruwa. Rijiya ta lalace sai an je nesa domin samun ruwa. Akwai wata rijiya da muke amfani da ita a cikin garin ita ma yanzu ba ta da ruwa. Mun iya kokarin mu domin magance wannan matsala amma dai abin ya ci tura. Muna son gwamnati ta dafa mana domin magance matsalar ruwa. Sannan nan da muke bamu da asibiti sai mun je har difa gingimi ko zormodo domin neman magani. babu motar ɗauka mara lafiya ana muna amfani da abin da muke da shi ne wani lokaci kafin a kai mutum asibiti yana rasuwa bisa hanya garin akwai makarantu biyu na boko amma yanzu sun yi shekaru bakwai da suke rufe wanda hakan ya sa yaranmu suna zaune ne a gida Ƙauyen Ingilbeli mai tazarar kilomita tamanin daga arewacin Minisurwa, nisantar ƙauyen da kuma rashin makwabta sun kasance matsaloli game da sufurin al'umma. Ilolin sun kawo tasiri ga ayyukan kasuwanci na yankin Isa Idi mazaunan Ingilbeli ya yi bayani kan wannan matsala a cikin rahoton Mamman Idrisa. matsalolin tahiya zuwa daga gilbeli ana shan wahala gaskiya da yake kullum bane muke samun mota daga gilbeli zuwa maine kuma ba kullum bane muke samun mota daga maine zuwa gilbeli idan kana maine kana so ka tafi gilbeli ladi da juma kadai ne yake da motan gilbeli idan kai rataye wannan rana biyu baka samun motan tahiya gilbeli idan kana da wahala in kana da uzuri ka tafi litinin ko talata ko laraba babu zancen tahiya in kama kuma kana gilbeli kana so ka zo maine in ba juma'a ba sai litinin idan sauran duka kwanakin lokacin babu motar zuwa bangaren kasuwa tana da wahala sosai kuma tana da matsala akan rashin daukan kaya da rashin samun mota a kai ma mutane kaya tunda idan kai rataya wannan kwanakin da na lissafa kayan ka bayya hiya don kuma kayan ka ya kare an gilbeli kana so ka zo kai ratayin landi ko mardi baka samu kenan ka zo in ka zo ma baka samu koma sai vendredi kudin kaya kuma ya karu Tun ranar Asabar direbobi masu jigilar kifi daga Ningimi zuwa Hadeji ya wato a Najeriya suna cikin yajin aiki dalilin wasu matsaloli da suke cin karo da su kan hanya wannan yajin aiki na iya janyo asara ga masu kasuwancin kifi a cewa Idrisa Muhammad shugaban 'yan kasuwar kifi a Ningimi a cikin rahoton mai na Abdullahi. gaskiya yanzu abin da ke kawo wannan matsalan direbobi suna korafin da suna daukan kaya suna kashe kuɗin da yake sun je sun aje suna asara abin da suka kwatanta mana ke amma mun bakin kokarin mu mun ba su hakuri akan su yi hakuri saboda mun kayan mu wannan tankar kamar gwari ne in an aje shi ya dan dibi lokaci yana samun damuwa gaskiya asara yana shiga a ciki mun yi bakin kokarin mu da sun ce ba za su iya dauka mana wannan kayan balle sai sun samu maslaha da gwamnati da aka rage musu wannan kuɗaɗen in yi so sannan zo dauki wannan kayan mun yi bakin kokarin mu sun ce ba zai yi ba yanzu kira da muke a gwamnati a duba mu da Allah da idon rahama don Allah wannan kudade su duba su rarrage musu in har zai yiwu inda ya kamata su rarrage a taimaka a kwashe mana wannan kayakin namu don ba haka ba za mu yi asara wanda ke zuwa yana dan cin abincinsa in aka ce kayan na yadi ɗibi lokaci to zai durkushe dan saukin da ake gani kuma abin a koma gidan jiya. A yau da safe a birnin Kwani a kotun shari'a aka fara ayyukan shari'a na karo uku na mai laifuka laifuka 20 za a shari'a kansu a tsawon kwanaki goma. Lawan Goje shugaban kotun ya ba da karin bayani kan waɗannan harkoki da za a shari'a kansu a cikin rahoton Asman Musa Arzika. Na wannan zama na uku kamar irin na guda biyun da suka aje akwai kes guda ashirin za a diba su cikin kwanakin goma nan. Cikin keskin guda ashirin muna da bugo wanda ya yi sanadiyar mutuwa muna da kes guda shida muna da fyaɗe su ma guda shida muna da kes biyar na mata wanda suka haihuwa suka kashe jariri muna da kes guda biyu na kisan kai kuma kes guda na sata manya-manyan sata an yi shi da daddare da mutane da yawa da makami ko da abun hawa irin su kenan iri manya-manyan sata nan su ne ake ma shari'a yanzu wanga iri abin da nake cewa kullum ne kenan ya kamata mutane su hito da hihi su zo su gani in dai ka zo dakin shari'a ka sivir ka kalli yadda abubuwan suke insha Allah baka komawa baka karo da wani abu ba Shugabannin ilimi na yankin Agadez suna cirozerin domin kwanaki uku na tilawar ayyukan shekara ta 2022 wannan kuma dabra da taron ƙasa da zai gudana a mako mai zuwa a yamai wannan haɗuwa ta cirozerin za ta arzikin shikan raskunan ayyukan ilimi a ɓangaren yankin isa mai danda daraktan ilimin yankin agadas a cikin rahoton ahmed felan Muna nan ne tsawon kwanaki uku a cikin tsarin nazarin bitar ayyuka na jadawalin aikinmu na shekara 2022. Za mu yi bita mu jaddada ayyukan da muka yi a fannoni daban-daban na masu kula da makarantun boko, inda wannan aikin za a gabatar da shi nan da sati daya a wajen taron bita na ƙasa wanda muhimmin abin shine yin bayani bayan ayyukan da muka yi na tsawon shekara ɗaya. Yanzu ayyukan ne muke yi. wannan raskunan zai ba mu damar sanin ina aka kwana ina aka tashi ina ne matsalolin suke domin a ciwo kansu mu ci gaba kuma mu gyara tafiyar da tsari. Majalisar Dokoki ta sanya hannu a ranar 11 ga watan Mayun shekara ta 2023 kan doka mai lamba 26 ta watan Julin shekara ta 2007 da ta shafi matsayin ma'aikata wannan doka mai ƙara shekaru na ritaya daga shekara 60 zuwa shekara 62 a ɓangaren ƙungiyar kwadago ta CDTN abu ne mai kyau Idrisa Jibrila sektoran ƙungiyar a cikin rahoton Studio Kalangu. Ƙungiyar mu ta bayyana cikakkiyar gamsuwarta dangane da zaben da aka yi a majalisar dokoki. Wannan zai kawo sauyi cikin rayuwar ma'aikatan gwamnati saboda alhalin ka je ritaya a shekara 60 za ka yi aiki har shekara 62. Na biyu kuma in sun je ritayar za su samu alawus na musamman na zuwa ritaya na wata shida. Ina ganin ba ƙaramin abu ba ne amma tare da halin da ake ciki yanzu ba a ganin albarkacin shi. Dan fa sai an ta ritaya sannan za a samu watanni shida. Bayan wannan in kana da shekaru 60 baka zuwa ritaya sai kuma ka jira shekara biyu ina ganin yana da mahimmanci a san da hakan ta wani bangare ko samun isa a ma'aikatan gwamnatin an kara masa shekara biyu kafin a bude shigar an kuma kara ga shekarun samun damar shiga gasa a hukumance a kumshe dai akwai abubuwa da yawa masu mahimmanci 'Yan kwanakin da suka wuce mun yi magana kan hanyar titi mai tsada da ke unguwar Lazare da ta rasa allunan shaida da kuma doron hanya. Tun karbar wannan hanya mutum biyar suka mutu wasu da dama suka ji rauni a ciyar magajin garin. Waɗannan haɗura suna da nasaba da rashin aiki da doka na masu ababen hawa dalilin kiransa ga jama'a Amadu Brema Sidibe magajin garin da'ira ta biyu a cikin rahoton hawa Usman. Kafin karɓa wannan aiki na wucin gadi na wannan hanya ta pave abin kai ne ana samun haɗarurruka wanda dalilin waɗannan haɗarurruka duka saboda gudu ne da ake na fita hankali. Muna ta ƙoƙarin wayar da kan masu ababen hawa. Akwai wani kwamiti na unguwa da ya tuntuɓe mu suka zo suka ce a yi alamar rage gudu cewa da kasis. Mun tuntuɓi waɗanda aka baiwa kwangilar yin wannan aiki sai suka ce muna ai wannan ganga bangare ne na hanyar ruwa aka yi hanyar ba iya yin mata kasis suka ce su ba sa iya taba aikin kenan sai dai shama'a su ɗauki nauyi da ya rata a wayansu. To sai rahotonmu na musamman matsalar tsaro a yankin Sahel ta ɗauki wani sabon salo tare da faɗa tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai tsakanin su. Haka kuma faɗa tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da kuma ƙasashe. Nijar tana yakar waɗannan ƙungiyoyi a yammaci da kuma a kudu maso gabashin Difa na samun nasara idan aka kwatanta da shekarun da suka wuce a cewar Nasar. ɗan jarida kuma masanin ƙungiyoyi masu dauke da makamai wato ya bayyana hakan a cikin rahoton tanan fude ahmed Wane fashin baki za ka yi wa Nijar a kan batun tsaro a yankin Sahel? Yanayin ya kyautata shekara ɗaya zuwa biyu, amma Nijar tana kan tsakiyar saboda ta kasance sarari tsakanin gungun-gungun 'yan ta'addan da ke Najeriya da wa'anda ke yankin Sahel. Amma kar a manta da Nijar na kokowa da rukuni biyu daban-daban. Akwai masu ikirarin Islamiyya a yankin Difa, akwai Al-Qaida Jinim yankin Sahel. Shugaba Bazoum ya jarabi ciwo kan lamarin ta hanyar tattaunawa tattaunawa a sasanta to akwai wanda suka yarda akwai kuma wa'anda ba su yarda ba kamar masu ikirarin jihadin islamiyya yau ana karkata wajen fararen hula ga ciwo kan wannan matsala shin bayan an saka karfin soja haka tamkar wata ƙasa a gwiwa ne ba wani abin da zai kawo gyaran yanayin sai dai an buɗe hanyoyin tattaunawa a samu sasantawa tare da neman sanin me ake iya aikatawa da wanda ba a iya aikatawa amma kuma tattaunawar bata nihin cewar an tsere karfin soja pauza da ake hakan kuma wajen kowane bangare ne kyaukyawar kusanta ita ce amfani da duk hanyoyin da ke ga gwamnati na samun mafita saboda nuna karfin soja shekara 20 aka yi ana fama cikin yankin afirka ko asiya malam wasi sanya 'yan fararen hula ta girke 'yan banga an ga misali a burkina faso na vdp shan a nan nijar wata mafita ce ko a bar farar hula dabra ga yakin sanya farar hula cikin yaki bai taba zama mafita ba ba aikin farar hula daban ana iya amfani da al'umma na ta kawo gudunmuwa ta wata hanyar taimakawa amma sanya farar hula na ta yi aikin soja bai taba zama abun kwarai yau lamarin yana yaduwa wajen togo da benin shin wani lamari ne da zai kara kamarin yakin a sahel ba wani kuzari bane da zai kawo rikita wani cika aiki ne da ke kan gudana don tun farko aka yi share fagen shirya shi ba daga wani sarari bane wasu kautu a benin ko a togo dama sun shirya shi ne tun suna a kasar mali bazuwar a benin da togo ababuwa ne da suka shirya a burkina faso saboda suna ɗaukar mutane ne wanda za su nazari su yi lissahi na yadda za su ɗaukar mayaka sannan su aika su a cikin kasar su su ma cikin kasar tasu su rinka ɗaukar mayaka suna shirya su gungu-gungu a benin ita islamic da alka'ida su ne duk dai aƙidar tsatsauran ra'ayi ce bayani guda ba ne mali ta fuskanta ko burkina faso har ƙasar nijar din a wani lokaci. Le Niger a certain moment To yana gani duka duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan studio Kalangu barin haɗa ku da Musa Hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zamananci a huta lafiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomi da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maraɗi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.